Dandazan al'umma ne suka halarci jana'izar shahararriyar jarumar fina-finan Hausan nan wato Hajiya Saratu Gidado wacce ta riga mai gidan gaskiya a ranar tara ga watan hudu na shekarar 2024 nan da muke ciki. Kafin rasuwar Saratu Gidado dai ta kasance ɗaya daga cikin iyaye da ke ba da gudunmawa a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood kuma da ta yi shura wajen shirye-shiryen barkwanci haka zalika ko da a rayuwarta ta bayan fage ba a cikin fina-finai ba abokan sana'arta sun sara mata bisa yadda take da mu'amala da cika alkawari da kuma haba-haba da mutane an haifi ya saratu gidado wadda aka fi sani da daso a ranar 17 ga watan janairu na shekarar 1968 a jihar gombe da ke arewa maso gabashin najeriya saratu gidado ta yi karatunta na firamare a garin ciranci da ke cikin yankin karamar hukumar Gwale a jihar Kano kuma ta shiga masana'antar kanewood ne a shekarar dubu 2000. Daso ta bayar da gudunmawa a fina-finai da dama daga cikinsu akwai linzami da wuta, mashi, fil azal, jarida, garwashi, mulki amana, sakace, takun saka, sammatsi, bakar tukunya da gabas, lamba, sauran su ne ‘ya'yan baiwa sabon shafi da dai sauransu. Hajiya Saratu Gidadu tana daga cikin jakadun sarkin Kano tun a zamanin sarkin Kano na goma sha hudu Malam Muhammadu Sunusu na biyu har zuwa sarkin Kano na yanzu Alhaji Aminu Ado Bayero. Marigayiyar ta kuma shahara wajen nema marasa ƙarfi da marayu taimako musamman a shafakan sada zumunta. Hajiya Saratu Gidado wadda ta shahara a masana'antar Kano ta rasu ne ba tare da wata rashin lafiya ba kamar yadda shugaban ƙungiyar jaruman Kano Alhassan kwalliya ya shaida manema labarai. Haka zalika, wasu daga cikin makusanta da kuma makwabtanta sun shaida Society TV cewa marigayyar ta ɗauki azumi na talatin wanda kuma bayan da ta yi sahur ta umarci dukkanin iyalan gidanta da cewa kowa ya je ya kwanta ya huta kada a tashi da wuri a je a yi barci saboda jajiberan sallah da ake bayan da kowa ya je kwanta ne kuma lokacin tashinta daga barci goma ta yi ba a ga ta farka ba har zuwa sha ɗaya aka ƙwaƙƙwasa ƙofa aka ji shiru dalilin da ya ja hankalinsu da suka jijjige ƙofar iyalan nata bayan da suka shiga ɗakin suka tarar rayya halinsa kamar tana bacci mutuwar ta daso ta zo a daidai lokacin da al'umma da kuma 'yan masana'antar ta kanewood ke mararin ganin fina-finanta ko kuma sauraranta sai dai Allah subhanahu wata'ala da ya ɗauke ta ya fa al'umma da kuma sauran 'yan masana'antar ƙaunata Kafin rasuwar su ta samu shaida daga abokan sana'arta da dama waɗanda suka haɗar da matashi Abdallah Amdas. Jaruma su na ɗaya daga cikin jarumai da suke da alkawari a masana'antar kano da idan ta ce ku haɗu da misalin ƙarfe goma za ta zo gurin kafin lokaci. Haka zalika idan ka saba alkawari za ta ce ma mu haɗu gobe. Sannan kuma su ta samu shaidar cewa mace ce mai ƙaunar marayu da kuma taimakawa marasa ƙarfi. Sannan mace ce da take ƙoƙarin sulhu tsakanin al'umma ba ta son ta ga ana hayaniya ko rikici haka kuma takan ja kowa a jikinta a matsayin ɗa dalilin kenan da ya sanya rasuwar ta da su ta daki zukatan al'ummar jihar kano da kuma abokan sana'arta a masana'antar kano sabanin yadda mutane ke kallon da su a cikin fina-finai wani lokacin takan fito a mace mai faɗa ko kuma mai fushi ko mara tausayi amma kuma a zahirin rayuwa kamar yadda wasu daga cikin abokan sana'arta suka bayyana wannan abubuwa da take fitowa na fim kowanne tana fitowa aka san halayenta na zahiri ne bi ma'ana da su mace ce mai kirki mai ƙaunar mutane marasan hayaniya mai ƙoƙarin sulhu tsakanin mutane saɓanin yadda ake ganin ta a fina-finai tunda dai an yi jana'izar ta kamar yadda addinin musulunci ya tanada kuma mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ne ya jagoranci jana'izar ta a fadar sarkin kano da ke ƙofar kudu da fatan Allah subhanahu ta'ala ya kai rahama kabarinta.